assalamu alaikum rahmatullah a ah, lura da yi tashi ta gari kuma muna kira musu to ubangiji Allah ya cikin sa rahama Allah ya kai sai kabarin sa kuma lura ya tafi ya barin duk abubuwan da ya afina finansa da sauransu ya yi abubuwa na tunatarwa da koyarwa da nuni da addinin islama da kuma yadda za a so mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a sannan tunatarwa ya daya zan ɗaya ya kamata a ce wannan mutuwa ta zama darasi a gare musamman maza da mata ma'ana samari da yan mata na wannan masana'anta ta kano musamman ma mata da suka ringa faduwa a wurin suwa wasu suna suma wasu suna sambatu to wannan ta zama izina a gare ku ku tsaya ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah domin akwai kurakurai da yawa a cikin rayuwarku mu ma har da mu gaba ɗayan mu so abin da ya kamata a nan shine ya kamata ku ji tsoron Allah ku yi aure ku ji tsoron Allah ku yi aure domin shine tafarki mai kyau sannan kuma tsabtace sana'ar ku tsabtace sana'ar ku duk abin da za ku yi ku sa Allah da manzansa a cikin ku ji tsoron Allah wannan shine nisharar nan ba ku ba ku Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na fi ba zan yi amfani da wannan dama domin da jajatawa dukkanin musulmin duniya ba zan ce ba wai yan filan hausa ba saboda wannan abin ya shafi duk wani musulmi duba da irin yadda yake shirya fina-finansa za ka ga akwai faɗakarwa akwai ilmantarwa da kuma dukkanin irin wani bidiyo da za ka ga yayi ko a yana sana aka ɗauka ko baya sana za ka ga ya sako annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka ga duk bayaninsa dai zai tafi da wani sako wanda za a fana ko da yaushe kuma gaskiya mutum ne shi wanda za ka bai da abokin rigima a wannan masana'anta ko wani abu ne ga ana yi za a ga ya kokarin sai ta wanda shi ne sanadiyar sai sai tamu da lawan ahmad a lokacin da muka samu wani rikici wanda ya kira ni ya ban hakuri ya ce wannan abu bai kamata za ka shi ma shi ma lawan ya gaya mai kuma muka daidaita kanmu wannan abu ba zan manta ba yasa nake ganin mutuncinsa ko da yaushe ko da na gan shi ko ba mu gan shi ba inda an haɗu za a gaisa a yi abubuwa na mu'amala to gaskiya wannan abu ya shafe ni sosai kuma ya shafi harkar kaniyo saboda muna roƙon allah ya kawo mana irinsu irinsu da yawa a cikin wannan harka domin sun farfado da darajar fina-finan hausa musamman a yadda za ka ya yi ko ga budurwa wacce za ka ga tana irin wani irin abu mara kyau ko wani abu za ka ga ya yi faɗakarwa akan irin wannan da kuma irin yadda aka fara yin wani abu wanda za a ga sai da can ne ake yi za ga an sako wani addu'o'i da za ga mace ta yi ko namiji ya yi ko wasu addu'o'i da ya kamata a ce musulmi yana yin sa kowace rana in kana kallon shirin za ka ga akwai wani abubuwa da ake yi kuma alhamdulillah za ga yaran mu da wasu suna ɗaukar wannan abu ta hanyar faɗakarwa abin da ya shiga zuciyarsu za ka ga ba kamar wata makaranta da suka je suna so ba sa so ba amma da yake fim din ya ja zuciyar mutane da yawa ana aika sakonni da yawa a cikinsa to hakan ya sa muke ta yi masa addu'a Allah ya sa ya huta Allah ya sa annabi ya karbi bakuncinsa kuma Allah ya sa wannan abin ya zamto ya zama wa ragowar da suke industry suwa izina saboda ko da yaushe da abin da kake sai ka mutu zaka ga hukuncin abin da kai to hakan ya sanya muke rabawa dukkanin wani darakta da producer da suke wannan masana'anta da su koyi da wannan mutum saboda wannan mutumin ya daga tutar industry gaba daya tun daga da yake fina-finai da lokacin da ya kawo yanzu za ga duk fina-finansa na faɗakarwa ne da kuma wasu abubuwa da ya zaka ga ko 'ya'yanka ko me ake yin wannan zaka so ka kai ma kana naka a cikin wannan abu sannan kuma ya taimaki mata da yawa a cikin wannan abu ya taimaki maza da yawa a cikin wannan abu wanda za ka ga wani bangaren idan za a baki wannan dama da za a saki a fim ko a yi wani abu sai kin ba da wani abu naki ko ki, ko wani waye ko wani abu da sauransu wanda za ga ka shiga fasa gurbin irin wannan kuma Allah ya ba shi dama wadda zaka ga ya samu fim wanda duk wata mace take kokarin ta ta shiga ko duk wani namiji yake kokarin ya ga ya shiga dan fim din da suke yi za ga kamar edukwata ce ta shiga celebrity to muna amfani da wannan dan dama Allah ya sa ragowar jaruman da muke da su su koyi da su kuma Allah ya kawo wa'anda za su zama sun maye gurbin wannan bawan Allah domin akwai irin su din amma sai mutum ya yi hakuri ya jure zai kai ga irin wannan mataki shi dai allah ya taimake shi kuma mun tabbatar da shaida a kansa mutumin kirki ne kuma Allah ya sa ah, a gaba a samu irin wa'annan a yanzu haka don ba mu san wanda za mu seta shi ko mu daidaita shi da shi ba muna fatan Allah ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa ya sa kuma aljannar fito su ce masa sannan kuma ragowar jarumai da kuma ragowar mata ya kamata a ce su ma su koyi da irin wa'annan abu su yi auren su kamar yadda Adam fasaha ya faɗa kuma wanda shi ma sai da ya fara a kansa sannan ya faɗa saboda kin san cewa shi ma ango ne kuma ya fara koyi da kansa kullum ya kwadaita wa ragowar da suke industry su ma su wannan abu kowa ta koma ɗakin mijinta kuma su ma da dama ko wani waye tunda kin dan samu kin dan samu abin da kika samu ko sana'a ki juya zaki dade kina yi kafin ta kare kuma sana'a dama tana da albarka wanda in ka tsaftace zuciyarka za ka yi ta ɗari bisa ɗari cikin riba muna kuwa fatan alkhairi da fatan allah ya sa mu amfana mu ma da irin wa'annan abubuwa da muka ga an yi ko kuma wannan abu da ya yi mu ma allah sa mu amfana wani abun mu ma da muke yi na irin bidiyoyi ba wai dan muna so ba ne ba kuma muna son mu faɗakar da wasu wasu irin wannan halin amma mu mun zaɓi kamar ta hanya yadda mutane za a nuna abin practical ga abin da suka yi ga abin da ya faru karshe za ka ga akwai an samu wata matsala a kai tattare kamar yadda wasu suke fassara su ce kawai zalla ake yi kamar ko nuna wasu ake ko wani abu to kowa da irin yanayin basirarsa da irin yadda yake tunatar da al'umma haka nake cewa wasu alaikum wani bayani da zan yi ɗan sana'a ta shirka da sai bayan wata abinda zan iya cewa a nan shi ne hakikanin gaskiya mun yi rashi mun yi rashi kwarai da gaske saboda nura mustapha waye mutum ne mutum ne nagari mutum ne adali mutumin kirki mutum ne mai san manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda zan yi cewa yan uwana abokanan sana'ata wannan abu ya zame mana darasi da mun koyi da halaye na irin nura mustapha waye saboda mutum ne mutum ne wanda yake son manzon allah ya kasance a yaushe a duk inda aka same ka a same ka da soyayyar manzon allah a zuciyarka to babu sakka za ka zauna da kowa lafiya kuma ba za a taɓa samun ka da matsala ba a rayuwa nura mustapha waye ba za ka taɓa nuna abokin farinsa ba mun zauna da shi zaman amana a gabansa wani lokaci za a ce wani ya yi fada da wani wani ya yi fada da wance haka zai kira su ya sulhunta su shi mutum ne wanda kwata-kwata baya son tashi saboda haka abin da zan iya cewa a nan allah ubangiji ya ji kansa allah ya rahamce shi allah ya kai haske gabarinsa allah ya hana shi da annabin rahama in kuma allah ya sa idan ta zo mu cika da imani assalamu alaikum